lalla lalla wallahi ga mashin din ran nan uban jagwal uban harkalla ga ni nan yanzu zan zo zubo man na samu wannan jan mahin din da na ibi galan biyu yanzu ma da alama a cike ina zuwa ina zuwa Thank you. La la la la la la la la Uba har Allah A uban jagwal ake ciki ne. Wallahi jan babur din nan dai na arziki wanda kwanaki na samu galabi. Wallahi yanzu haka ma ina ga ya cika shi dam mai. Dan Allah fa. Allah wallahi. To gaskiya ne uban jagwal. Ka jira ni cikin motar ga mu nan sai in samu akwai wani katangalan galan agunka? Akwai za a samu. Yau kuwa dan yanzu wannan ya kusa cika. zo ni Dubai Plaza da Allah. To shikenan ga nan zuwa uban tagwa. Eh, cika. To a cika ga nan zuwa. Mai mayar din Allah ya saka da alkai. Kai